Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 kuma 60, sai kuma 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangwala hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 23 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. a najeriya kungiyar likitocin nan ta kasa da kasa da ake kira doctors without borders da turanci ta ce 'yan gudun hijira a wasu sansanonin kasar suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa a somaliya sojojin kasar sun kashe mayakan sa kai na al suka kuma gano makamai da albarusai a wani matakin soja da suka dauka jiya laraba a nan amurka kuma mako na biyu a jere kenan yan jam'iyyar democrat a majalisun dokokin amurkan suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman tilas sai majalisa ta dauki mataki kan tarzoma da ake yi da bindigogi to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ci halin da zawarawa suke ciki domin yau ko ne majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a matsayin ranar da mata suka rasa majajensu. Boko Haram ya Eh. yanzu sai kuma mu leƙa birtaniya domin jin inda hankalin mutane mazauna ƙasar ya karkata game da kuri'an raba gardamar da ake jefa yau a kan birtaniya ta ci gaba da zama cikin tarayyar turai ko kuma a'a masu damuwa da yansu sauran eh, wato mutane da bai tahowa da sauran kasashen turai mm. eh, ba su ma damu da waɗanda suke shigowa kamar daga eh, afirka da sauran wurare ba haka kuma muna da rahoto akan kiran da uwar gidan gwamnan jihar borno ta yi wa masu kudin jihar da su taimaka wa marayu da suka yi hasarin iyayensu da boko haram ya kashe musamman da yake saura 'yan kwanaki kaɗan sallah bayan nan kuma muna da shirin domin iyali na grace alheri abdu da karatu daga kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders da turanci ta ce yan gudun hijira da suke wasu sansanoni a najeriya suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa wadda tawagar likitocin ƙungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke bama a jihar borno sun gano yara goma sha shida suke fuskantar matsanancin yunwa da ta kai su dab da mutuwa wadda nan da nan ƙungiyar ta miƙa su ga wata cibiyar jinyar waɗanda yunwa ta yi wa katutu ƙungiyar ta faɗa jiya laraba cewa binciken da ta gudanar ya gano cewa kashi goma sha tara na yara ɗari takwas da suka auna a sansanin suna fama da mummunar yiwa mai haɗarin gaske kungiyar likitocin ta doctors without borders ta ci gaba da cewa ta kirga kaburbura 1,233,480 a cikin wannan adadi na yara ne da aka binne su cikin shekara ɗaya da ta shige akalla mutane 188 ne suka mutu a sansanin galibi saboda cutar amai da gudawa da kuma yunwa daga ranar 23 ga watan jiya zuwa yau akwai mutane 24,000 a sansanin cikinsu akwai yara 15,000 a wannan adadi 4,500 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru biyar ne. a somalia sojojin kasar sun kashe mayakan sa kai na al-shabab so kuma gano makamai da albarusai a wani matakin da soja suka kai suka ɗauka jiya laraba a tsakiyar kasar kamar yadda jami'in gwamnati da mazauna yankin suka bayyana wani sojan kasar mai mukamin kanar ahmed mohammed ya gaya wa sashen somalia na murya amurka cewa sun kai samamen ne a wani wuri kusa da garin masagawa wanda yake kusa da el dahir a yankin da ake kira galgadud ya ce an kashe sojan gwamnati daya a matakin mazauna masagawa sun gaya wa sashen somalia na murya amurka cewa sun ji karo wasu fashe-fashe masu karfin gaske yayin da sojojin gwamnati suke gwabzawa da mayakan sa kan na al-shabab an ɗauki wannan mataki ne dai a daidai lokacin da shugabannin gwamnatin kasar da na jihohi suke wani taro a baiduwa babban birnin lardin yankin b da ke kudu maso yammacin kasar domin su tattauna kan batun tsaro lokacin zaben kasar da aka ayyana cikin watan agustan bana a nan amurka kuma mako na biyu kenan a jere yan jam'iyyar democrat a majalisar majalisun dokokin amurkan suke hana ayyuka a majalisa baki daya domin neman majalisa ta dauki mataki kan tarzomar da ake da bindigogi matsalar da ta addabi al'umma na baya bayan nan shine wadda aka yi a orlando na jihar florida jiya laraba wakilai 'yan democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisa wadda ya shahara zamanin yakin kwato wa tsiraru yanci john lewis wato wakili mai wakiltar jihar georgia suka fara zaman dirshin a tsakiyar zauren majalisar har sai majalisa ta amince za ta gabatar da doka kan batun saye da kuma mallakar bindiga A cikin shekaru goma sha biyu da suka wuce, laifuffuka da aka tafka da bindigogi sun halaka Amurka fiye da abin da cutar kanjamau ko sida ta kashe, fiye da waɗanda suka halaka a fagen yaƙi ko waɗanda shaye-shayen muggan ƙwayoyi baki ɗaya suka kashe, in ji ɗan majalisa John Lewis cikin wasiƙa da ya tura wa shugaban wa majalisar wakilan wato a Paul Ryan. da farko 'yan republican suka yi tabga kulkin kakakin majalisa da nufin neman a natsu amma da wakilan 'yan democrat suka ki watsa 'yan republican suka ce majalisa tana hutu na dan wani lokaci suka kashe na'urorin magana to ko da shike akwai hasken lantarki an dakatar da nuna abin da ke faruwa a zauren majalisar ta talabijin domin sai idan majalisa tana aiki baki ɗaya ne ake nunawa kai tsaye ta talabijin din nan da nan yan demokrat suka kaddamar da wasu hanyoyi na nuna wa duniya zanga-zanga da suke yi ta kafofin sadarwa na zamani wakilan sun samu ɗoki daga takwarorin su a majalisar dattijai waɗanda kai yi tattaki zuwa majalisar ta wakilai suka shiga cikin zanga-zangar su har da sanata elizabeth warren da kuma sanata bernie sanders dan takarar shugaban kasa amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump jiya laraba ya ciciki hillary clinton ya ce abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat tana iya zama mutum yadda ta fi kowane ɗan takara da ya taba neman shugabancin amurka rashin gaskiya ita kuma clinton ta mai maida martani cewa zarge-zargen nasa ba wani abu bane ne illa ƙarairayi a cikin jawabin da ya yi jiya a birnin new york yayin da yake magoya bayan sa jawabi suke sowa trump ya zargi tsohon sakataren harkokin wajen na amurka cewa ta goyi bayan manufofin amurka a kasashen waje waɗanda ya haifar da kashe-kashe da lalata dukiya da ya janyo ta'addanci tsakanin shekara ta 2009 zuwa uku sannan daga bisani ta azurta kanta ta wajen gabatar da jawabi da ake biyanta miliyoyin daloli sukar da trump ya yi wa clinton ya zo ne kwana ɗaya bayan da ta yi kaca-kaca da ikirarin cewa shi mutum ne da da ya kware ta fuskan kasuwanci ta ambaci matakan da ya ɗauka har sau hudu na ayyana kamfaninsa a zaman wanda hannun jarinsa ya karye. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yau take ranar ƙuri'ar raba gardama tsakanin magoya bayan shirin ficewar Ingila daga ƙungiyar tarayyar Turai da masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zama cikin wannan ƙungiya. Masu ganin ƙasar ta fice sun dage cewa wannan ne damar da 'yan ƙasar suke da ita na ƙwato 'yancin ƙasar da ma sake karɓe ikon kan makomarta. da yake magana jiya laraba a essex tsohon magajin garin birnin london boris johnson ya ce hakika ji nake kamar gobe za ta kasance ranar independa minister david cameron shine jagoranci matakan karshe na ganin 'yan ƙasar sun goyi bayan ƙasar ta ci gaba da zama a cikin wannan ƙungiya duka sassan biyu suna ƙoƙari ne su shawo kan waɗanda sa'o'i 24 suka rage kamin a jefa ƙuri'ar ba su yanke shawarar ɓangare da suke goyon baya ba wannan lokaci ne na rashin tabbas a ƙasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a ƙungiyar tarayyar turai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To za mu buɗe taskar rahotannin ne da halin da mata da suka rasa mazajen suke ciki, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yau a ranar tallafa musu. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗa muna kan wannan al'amari. a yau ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da matan da suka rasa mazajensu a faɗin duniya irin wannan rana dai na da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma idan irin waɗannan mata da suka kasance 'yan rabbana ka wadata mu sakamakon irin halin kunci da suka faɗa na rashin masu ɗaukar su musamman ma a shiyar afirka ko kuma nan arewacin najeriya inda akan samu yawaitan hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda a kasari akan kashe mazajensu ne irin waɗannan mata dai kan faɗa ne cikin halin ƙaƙani ganin cewa akan bar su da marayu masu yawa ba tare da wani dukiyan da zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yansu ko kuma ci da su ba wanda wani lokaci har hakan yi barazanar konar su a gidar haya ko kuma koran 'ya'yansu daga makarantun da suke sakamakon gaza biya kuɗaɗen makarantun ko kuma kuɗin haya na dai tintibi irin waɗannan mata wanda mafi yawan suka rasa mazajen su sakamakon rigingimun 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda kuma suka shaida mini irin halin da suka faɗa kamar haka. malama wannan ɗanki ne? yara na goma ce baban su boko haram. shi na goma? wannan na goma eh, shi kofar gida eh, wani anguwa a gaban ki a gaba na ya kira na fita yana mike mata rawa hmm. sun zo sun kashe su yanzu yara na goma wannan shine na nawa wannan dawo ta na ne yanzu da an na gida kaya kire sun kira na gudu na kamar shekara nawa ne aka kashe shi su ne hmm. ba zai kai shekara biyu shekara hudu yamma gwani ya kike shanin rayuwa ne ganin cewa ba su da baba kuma kina da ya har goma kuma duka marayu ina sa gida ne haya da sun kore ne yanzu yana kukatin shekaran jakin aido na ba na gani ba mu da abinci na yau jiya ma ba mai kuma ba haka mu a ina kike zama yanzu haka a london ne london ciki eh. me sunan naki ni sunan na fatima gwani muhammad fatima gwani muhammad ba ba su da ibrahim yanzu sun kore ki a gidan haya ina ke da zama don fita ne na ce su bani notice ko Allah zai taimake ni biya gidan haya shi ne yanzu na roƙi mai gidan haya shi ne ya yanki nawa ne ke ya na kudu ne eh ke eh zuwa nan su ma marayu ne kuma uban su nana a a marayu ne ah, me ya samu uban su uban su wannan bom ne ya roke shi a ina a bakin kasuwa lokacin da wajen yan nono bom ya ne a dalilin shi ne baban shi da ya rasu kamar wani hali kuke ciki ne ke ba kina da yaya har hudu kuma ba su da uba ga marayu a gaban ki wallahi muna cikin damuwa gashi nan gidan haya su nawa ne marayuwa a gaban ki su shida su shida me yasa mahaifin su mahaifin su an bubbuge shi ne dan yana aikin gwamnati a metro yake aiki to ya yi sallan ya fita sallan isha kai aka bindige shi a kofan gidan eh, ya rayuwa take gare ku ne ga marayu ke ma sai dai mu ce alhamdulillah mutum da wahala yake kashe yanzu yanzu ina da zama yanzu ina zama cikin gari ina zama a lambukar mugun gargar wasu mata kenan da suka rasa su a jihar borno ke bayyana irin halin da suka shiga musamman ma na mawuyacin rayuwa da yanzu hakan ke mi kokan barin su ga al'umma wajen neman tallafi da su da yayansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ya kyauta, Haruna Dauda biyu mun kuma gode. Yau ne ake jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a kan Birtaniya ko ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma a. Abokin aikinmu Usman Ahmed Kabara ya yi hira da wani mazauni Birtaniya akan wannan jefa kuri'an da ake yi. Usman din ko ya fara tambaya Ibrahim Kwasau ne, shin ina hankalin jama'a ya karkata ne game da wannan al'amari? Kawunan mutane ya rabu eh, kashi-kashi, wasu suna ganin rabuwan ya fi alheri mm. wasu kuma suna ganin eh, zama cikin euro din ya fi alheri mm. um, musamman kamar waɗanda suka manyata mm. um, eh, yawan shekaru suna ganin su eh, rabuwa da sauran kasashen turai shi ne mafi alheri amma 'yan manya-manyan 'yan siyasa haka nan da waɗanda suke eh, sun wato sun kware a harkan eh, eh, siyasa da hmm. kuma economy hmm. su suna ganin kasancewa a cikin tare sauran kasashen turai shi ya fi alheri hmm. saboda suna ganin idan sun ware to kusan akwai abubuwan da suke samu misali saboda wannan kawace ana dan eh, raga musu wasu abubuwa akan su domin investment yanzu in ka duba hmm. eh, eh, ya zuba jari ya fi ba za ka ce za ka zo ingila ka zuba jari ba saboda tsadan abubuwa tsadan ma ah, biyan kuɗin ma'aikata da sauransu mm. to wannan zai jawo yawancin manya-manyan uh, uh, kamfanoni uh, um, um, wato business nasu a nan ingila su koma wasu kasashen eh. turai eh. saboda ya kuma su um, sauki eh, wato suna kallon ribar abin da rashinta eh haka ne eh, to to eh, eh amma zaka ga cewa a baya mutane da suna ana zaka ji ana rade radin cewa ai Birtaniya tana son ta fice daga cikin tarayyar Turai ne saboda suna zargin cewa wasu yan wasu kasashe za su iya zuwa su cika musu kasashe saboda musamman maganar yan gudun hijira din nan ka ji wani ra'ayin mutane misali mai wasu suna faɗan wani abu akan wannan ko ko in ce ku da kuke zaune a Birtaniya kuna faɗan wannan eh akwai waɗanda suke da kusan ce irin wannan ra'ayi amma sun mafi damuwa da 'yan uwansu sauran eh, wato mutane daga tahowa da sauran kasashen turai mm. eh, ba su ma damu da waɗanda suke shigowa kamar daga eh, afirka da sauran wurare ba sun fi damuwa da turawa oh turawa na cikin turai kenan na cikin turai saboda su ne idan sun zo eh, kamar ingila ko birtaniya mm. ah, gwamnati dole ta ɗauki na wayan ah, tabbatar da cewa sun samu muhalli sun sami mm. yan kuɗaɗe haka idan ba su da abin yi mm. eh, to dole ne gwamnati za ta rinka ɗan ba su wasu yan kuɗaɗe saboda su sami. biyan bukatu mm. to shi ne damuwansu to mun gode usman yanzu kuma ga kiran da uwar gidan gwamnan jihar borno ta yi na a tallafawa marayun da suke cikin jihar musamman waɗanda iyayensu suka rasu sakamakon boko haram haruna dauda biyu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton abin da nake so in sake faɗa ma sauran 'yan borno ba wai ba mu da masu kuɗi ba ne muna da su amma zuciya ne don allah ina so na yi season wannan opportunity da in kira sauran masu kuɗin borno state a bar bambancin ko siyasa ko yanzu siyasa ya riga ya wuce abinda state ɗin take fesin ta fi karfin siyasa da Allah su zo su mara ma gwamnatin baya da sauran wanda suke yi masu yi din kalilan ne ba su da yawa a cikin state ɗin da ku zo ku mara mana baya dukan mu mu ga inda za mu iya mu canja rayuwar yaranmu da kuma wayansu da ba su da karfin hali. ita ma kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar borno dr zainab gimba ta taɓo wani batu ne mai so sarai kamar haka akwai inda muka je da his excellency honorable kashin cetima abama wani tent da muka je yara goma sha uku a cikin goma sha uku na ba wanda ya san uwar shi ko uban shi ko yadda suka mutu ko inda suke kuma a cikinsu ba wanda yake da wani dangi by blood or by law wanda ya gashi wannan shine wanda ya kamata dole ya kula da shi what his excellency was emotional and he was crying to waya marayun ke ji ne game da wannan tallafi da aka yi musu na kayan sallah usman eh kai ma maraya ne eh waye ka karasa babanka eh aina ne bintu suga bintu suga eh. to ya kake ji game da wannan taimako da aka yi muku kun ji ka ji daɗi eh. wani abokin ka ne abdullahi bashir daɗi ka ji daɗi eh. kai ma maraya ne waye naka ka rasa babana babanka sanduko shekara ka nawa shekara na goma sha biyar sanduba wani yaro ki ne yaro na to kin samu ke ma ya kuke ji mun gode wallahi mun gode sosai Allah ya taimake shi inda ya taimake mu shi wannan shi ma maraya ne maraya ne ba baban shi kuma yana ciki tukuna ya rasu baban sa wannan na bayan ki din eh yana ciki tukuna ya rasu yau shakarar shi daya Allahumma Allah ya gafarta masa kuma Allah ya raya an da ya taimake mu an ya taimake shi amin su ma wasu marayu kenan ke bayyana jin daɗin su game da tallafi da uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajjana na kashin taimasu na ba su yaldunan addaba da shadda da za su dinka dan su samu abin sawa a sallah Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to allah ya kiyaye har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha 18 ga kuma shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fatan iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya kawo muku hira ta musamman da muka yi da wata da ta kubuta da tsohon ciki daga hannun kungiyar boko haram bayan ta shafa shekara guda a hannunsu inda kuma aka yi mata auren dole duk da yake tana da miji da ƙananan yara kafin aka sace ta. Yau ma shirin ya yi hira da waɗansu 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha hudu da waɗansu a ƙungiyar suka rika yi wa fyaɗe da sunan aure. Ga yadda hirar waɗannan yara ta kasance da wakilin mu Haruna Dauda biyu. Wannan yarki ce? Eh, yata ce. Ana kika haife ta? A daji na haife ta. Dajin ina kenan? Daji bisa. Kamar dama kin je da cikin ne ko kuwa can kika samu cikin? A'a, ciki su suka bani cikin su ne. Su yaran da suka ɗauke ki? Mm. Eh, yanzu shekaran ta nawa wannan yar? Azumi ya da shekaran ta biyu. Tun kamar tun yanzu suka ɗauke ku suka kai ku daji? Dama muna tare da su iyaye na na daji din. Mm. Sai suka zo suka ce ma babana za su aure ni dama muna kauyen yin noma ne haka nan. Ba kauye kuke? Eh. A wani gari kenan? Kauyen Sambisa din ne. shine suka zo za su aure ni kuma ni nace ba zan iya aure su ba suka ce ma babana in baka ba mu yanka nan ba za mu yanka ka sai baba nace tun takan da za a kashe ni eh, ki aure su kawai sai suka aure ni mun yi wata uku da shi sai suka zo yaki kwayena ne sai aka zo aka kashe shi sai aka za ka gaya min fa gashi wane fa babu a riga an kashe shi suke na sai na tattaro zuwa gidan mama ta na zo zo na shi ina da ciki ma ban sani ba sai suka zo suka ce za su kara aure ne ce ba zan aura ba suka aure kan wata da dole suka tafi da ita kuma babu su riga sun kulle hanya lokacin ba za su bar mutane su fita su ce za su zo irin birnin nan ba sai ji mama ta bani kuɗin wata gashi kin same su a hanyar sun kama ki ma ki ce za ki je awon cikin ki ne za ki je ki dawo sai kenan sai sai ki gudu kamar mama na ta ce min shikenan muna zaune haka sai na zo kun daga kawo wannan ba mana zana ya sati daya he na shiga motan wannan fulka he na shiga na je kamarun na ji na zauna kamarun haka haka haka nan sai na je na aifa a kauyen kamarun daga na aifa kauyen kamarun muna zama haka haka kuma sai suka zo suka kara kwaso ma kauyen da muke zama bayan sun karba ba ma sai suka zo suka kara ba suka kawo mu zuwa ba ma sai muna zauna ba ma haka kuma sai sojoji sun zo sun karbe mu hannun su suka kawo mu zuwa nan wurin yanzu kamar me kike so gwamnati ta yi muku wannan ba za mu iya mu rike kanmu ne shi yasa zaman da muke yanzu bani da ɗan uwa nan kowa daga ni sai kanuwa sai yarinya na bani da ɗan uwa na ma nan guri na labarin iyayenki ban yau ya ka shekara ko yanzu mu rabu da shi bana ji labarin su na kuma samu damar tattaunawa da ɗaya ta ce shekarun ta goma sha uku da haihuwa da ke ɗauke da juna biyu wadda ta ce kuma ta same shi ne sakamakon auren dole da ta ce 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun yi da ita kamar shekaranki nawa ne a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram shekara na ɗaya a ina suka ɗauko ki a bama suka kai ki ina suka kai ni jejin iza jejin iza a can yankin ina ne can yankin bama kenan hmm. kamar ke shekarun ki nawa da haihuwa shekara na goma sha uku ina ki. tana nan cikin ke da ki nan samu labari duk sun kwashe ko haka ne to ga shi kamar alamun kina da ma juna biyu ko haka ne a wurin nasu kika samu juna biyu eh sun yi maki aure ne ko kuwa ya aka yi aure ne suka yi mu kin amince ne ko kuwa kawai suka ce sun daura miki aure a'a ban amince ba sun yi min auren dole ne haka yanzu kamar menene kike so gwamnati ta yi maki ko kuma ta yi muku musamman ku da ku samu kanku cikin wannan hali ganin cewa an ɗauke ku har an ja muku auren dole shi kuma abin da ya faru sai dai mu abin da suka yi mana Allah ya isa tsakanin mu da su gwamnati kuma taimakon da muna so ya yi mana Allah ya sa mutanen da suna hannun su ya fitar da su da wajen iyayensu kamar mun da mun so wajen iyayen mu kenan kamar yaushe aka kwato ku ne mu ne mun dawo daga kafin mu zuwa cikin bama kin taba aure ne dama a'a ban taba yi ba Wakilin namu ya kuma yi hira da wata mace da kungiyar Boko Haram ta kashe mijinta bayan sace ta da 'ya'yanta biyu, wadda ita ma aka yi mata auren dole a sansanin inda ta shafa sama da shekara guda kafin ta tsere da 'ya'yan nata cikin dare. Ta fara da bayyana yadda aka sace su. Yana madagale. na zama a madagali sai an shiga madagali sai an tafi da ku. an tafi da ku ku nawa lokaci aka tafi da ku mutanen garin duka da sauran mata an kwashe mu an tafi da shi kamar ku matan za ku kai nawa ne lokacin da suka tafi da ku gaskiya su diyawa lokacin da suka tafi da ku ina suka kai ku an kai mu jeje a jeji kuke zama haka ko akwai gida ne a wurin ba gida jeji haka to ina wajen kwana fa a kuke kwana gindin bishiya ne ko kuwa haka tana kin ce ba gidaje a gindin bishiya gindin bishiya kawai to abinci wa ke baku abinci su ne suka ba mu suna ba mu to da suke samu abinci ganin cewa ba a noma babu komi ko su suna noma ne a bana wani ba sai noma ba su samu abinci ko su kawo muku eh. ku da kuke can kamar da me da me kuka gane ma ku ne lokacin da kuke wannan da jeji na sambisa suna nan maza din azibi haka kamar akwai makamai da suke kuke gani a su ne eh akwai makamai a hannun su suna yawo da shi wani iri haka bindiga dai kawai da ni kam ban san sauransu ba to bayan an kama ku lokacin da aka yi ku wannan jejin akwai wasu da aka sake kamowa bayan ku aka zuwa ka hada ku da su eh akwai mata da yawa ana maganan kamar matan cibok matan cibok su ma ana tunanin suna wannan daji kamar ke kin gan su ko kuma kina jin labarin su da kika je ban taba gansu ba amma muna jin labarin su suna nan saura din saura din jirgi ya kakkashe su jirgi wani yare jirgin sama eh ko jirgin yaki din nan jirgin da suna tafiya wani eh wanda yake jefa bomb eh su ne yana kakkashe su lokacin da kuke zama wannan daji kaman an taba kai hari hakan nan a inda kuke eh ana tattafiya ana kai hari eh to da fatar hukumomi da ke da alhakin kyautata rayuwar waɗannan bayan Allah da kuma masu hali baiwa za su ɗauki matakan inganta rayuwarsu Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Haruna Dauda biyu da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To an gaida Malama Grace yanzu kuma ga karatu daga Kur'ani mai tsarki wadda Sultana Ibrahim Alfa Ahmed za ta yi muna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب bulpoloko min sharri makaloka wa min sharri gasikin izawa koba wa min sharri nufasa tiblokari wa min sharri asidin iza hasada bismillahir rahmanir rahim wal a'udhu bi nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil kanas allazi waswasu fi sudurin nas min aljannati wa nas bismillahir rahmanir rahim amana rasuli bama unzila ilayhi min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 da yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. A Najeriya kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ta ce yan gudun hira a wasu sansanoni a ƙasar Najeriya suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa. Wata tawagar likitocin kungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke bama a jihar Borno sun gano yara goma sha shida da suke fuskantar matsanancin yunwa da ta kai su dab da mutuwa wadda nan da nan kungiyar ta miƙa su ga wata cibiyar jinyar waɗanda yunwa ta yi wa katutu a somalia sojojin ƙasar sun kashe mayakan sa kai na alshabab takwas suka kuma gano makamai da albarusai a wani matakin soja da suka ɗauka jiya laraba a tsakiyar ƙasar kamar yadda jami'an gwamnati da mazauna yankin suka bayyana wani sojan ƙasar mai mukamin kanar ahmed muhammad ya ga sashin somalia na murya amurka cewa sun kai samaman ne a wani wuri kusa da garin masagawa wadda yake kusa da eldir a yankin da ake kira galgadud a nan amurka kuma mako na biyu a jere kenan yan jam'iyyar democrat majalisun dokokin kasar suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman majalisa ta dauki mataki kan tarzoma da ake da bindigogi matsalar da ta addabi al'umma a sassan kasar daban-daban na baya bayan nan shine wadda aka yi orlando a jihar florida jiya laraba wakilai 'yan democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisa wadda ya shahara a zamanin yakin kwatowa tsiraru yanci john lewis mai wakiltar jihar georgia a majalisar wakilan suka fara zaman dirshin wadda ha zuwa yanzu suke ci gaba da yi duk da cewa majalisar tana ɗaukar matakai na kada ƙuri'an ganin cewa ta janye daga bakin aiki. dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump jiya laraba ya ce larry clinton ya ce abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat din tana iya zama mutuniya da tafi kowane dan takara da ya taba neman shugabancin amurka zama mara gaskiya to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu amadun kwa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya na gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu jimmy ni ladan ibrahim auke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.